Juya hankulan yara ƙanana babban laifi ne a fannin kundin hukunta manyan laifuffuka wanda ya aikata hakan yakan iya fuskanci hukuncin ɗauri daga watanni biyu zuwa shekaru goma kamar yadda Juju Maryama Goje ta bayyana. Cin zarafin yara mata matasa laifi ne da doka ta hana a ayarta ta sattin da uku shahi na uku na ɗaya ga watan janiyar na shekara ta dubu da dari tara da sattin da uku. Duk wanda ya sace matashi ko kuma aka haɗa kai da shi aka cuci matashi mai shekaru ƙasa da goma sha takwas ko kuma ya sa aka yi wani waje da shi aka musguna mishi aka raba shi da yallan shi to doka za ta yanke mishi hukunci na zaman kurkuku na shekaru. shekaru biyu zuwa goma wannan na nuna cewar duk lokacin da kuka raba wata budurwa da iyayenta kuka tsare ta a wani waje na daban wai don kuna son ta ko kuma kuna son yin lalata da ita in dai bata kai shekaru goma sha takwas ba wannan shine ake ce ma cin zarafin iya mata matasa bangare na biyu shine mutanen da ke kawalci wato su mai da yarinya wani waje su raba ta da uwayenta maza su rinka umarni da ita su kuma suna karɓar wasu kuɗaɗe kuma gashi shi ta kai shekaru goma sha takwas ba to kun haɗa kai an yi lalata kuma doka za ta hukunta ku zaman kurkuku ya hau kanku saboda kun raba yarinya da uwayenta saboda lalata me hukuncin mutanen da suka juyar da hankulan yare ƙanana da ƙarfi da yaji mutanen da ke sace yara a wajejen su difa da talabere da ke fama da rashin kwanciyar hankali doka ta nuna cewar hukuncin kisa shine ya hau kansu ko da yake cin zarafi ne amma idan aka ma yarinyar aure ba tare da sanin iyayen nata ba kuma ta ɗauki ciki kuma daga baya uwayen nata suka yahe muku to babu wani laihi wanda ya rataye kanku idan aka samu wani da laifin juya hankalin yarinya wa ya kamata ya shigar da kara uwaye na iya suka yi kara ko kuma kawun yarinya da sauransu babban alkali ma na iya ɗaukaka ƙara idan ya samu labarin cewa an ɗauke wata yarinya an saka ta hanyar banza to shi da kanshi ya isa ya ɗauki mataki.